auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata daga Allah maɗaukakin sarki sakamakon nasara da aka samu na fitowar wannan yaro wato Abbas barkata family ordinary president da duk waɗanda suka ringa addu'o'i kan wannan abu da kuma ƙoƙarin ganin wannan haƙoƙi sun fito to Allah saka musu da alkhairi kuma Allah ya biya su Allah ya taimaka Allah ya tallafa to ordinary president abin da zan faɗa shine a haƙoƙi ƙwaya goma da zaka nemo tsakanin mata abbas husaina da kuma abbas to fa yi ɗaya wurare irin namu na masu jimirin ne ma wa ɗan adam haƙƙinsa in an kawo mana kuka to da abbas da mata abbas kowa akwai burinsa ita mata a Bas burinta a fito mata da mijinta don ta ci gaba da zama da shi domin ta samu ta yi rayuwa irin na mata da miji da rago 'ya'yansu. Kuma alhamdulillah ka yi ƙoƙari sakamakon isu da saƙo da kai ta shigarwa yau ga shi a fas ya fito. To ita daman neman haƙƙi na sha faɗa ɓangare biyu ne. Akwai fa service approach akwai diplomatic way. Diplomatic way shine na rubutu a tuttura. Fa service approach irin irin na zama a faɗa a kafafen yaɗa zumunta. wanda saƙon dandanan zai je inda ake so ya je to abu na biyu da zan magana a kai shine a bas akwai an sa haƙoƙi na kundin tsarin mulkin najeriya da ya bashi to an daddanne mai su an tattake mai su kuma an aro a nan haƙoƙi ne daga majalisar ɗinkin duniya na kare haƙƙoƙin ɗan adam guda talatin da ake da su a duniya an ɗauko su an sa su a kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 wanda aka yi mai gyara 2011 in ka duba chapter ta hudu tana magana akan fundamental human right to sashi na 34 ya hana ka azabtar da dan adam ko ka kuntata mar ko ka takura mar to in ka kula zargi da ake yi na an ajja a bar tsawon shekara shida kaga an kuntata mar an takura mar to in har zargin ya tabbata wannan haƙƙin aina abas ne ya za a shi sannan in ka duba sashi na 35 shi ma yana magana walwala ba wani wanda sai hana ka yin walwala kana da damar ka tashi ka je nan ka je can ka je can to amma sai gashi a bas ana zargin an ajiye su tsawon shekara shida to kaga wannan ma haƙoƙin ya za a yi da shi shi ma na abbas ne kuma an taɓa mai su yana da damar ya ɗau mataki akan wannan abu sannan sashi na talatin da shida yana magana ba da dama na kariya a kotu ko a wani waje da aka ce an yi shi don wani da ya kai korafi a sami yadda za a kawo mafita to in ka tsaya ka kalla wa'annan haƙoƙi ƙwaya uku a zargi da ake na an riƙe bas tsawon shekara shida to an danne mai waɗannan to ai matarsa ta zo wajenka ne don a nema wa mijinta haƙƙi da kuma ita to ita nata gashi ta samu shi nasa kuma wa'annan ukun da an danne su so dole yanzu aikinka bai gama ba shi yasa na ce a kaso goma ɗaya kai yanzu za ka ɗau takarda da sunan wajenka ka tura wa gidan soja ya faɗi ga Abbas a waje a wannan matsayi Abbas yake ya fito daga gidan soja domin na ji kai kanka kokonto kake shin an sallame shi ne kora kenan ba tare da an faɗi laifinsa ba ko ko wani laifi yayi sannan na biyu shin an tilasta mai ya rubuta ritayar dole ne ko ko a'a hukunci aka yi mur. to wannan wuri naka fa shi zai wannan rubutu kuma ya tura domin a samu wannan ba'asi domin yanzu an bar jama'a a duhu ana munna Abbas ya fito to amma haƙoƙin Abbas fa su basu tabbata ba na matarsa ne ya tabbata na ganin an fito mata da mijinta ta haka nake roƙonka ka bi diplomatic way ka kuma yin wannan rubutun zancen ka kira ko tsohon minista ko babban minista ko ƙaramin minista ko wani hafsan soja ya gaya ma matsayin da Abbas ya sa ya baro gidan soja yanzu duk wannan ba su za su baka ansa ba rubutun da kai shi zai bada ansa domin a gano meye matsayar a abas a yanzu duk abin da za a yi wa abas na taimako ko tallafi na kuɗi ko na lafiya a yanzu to ai ya kawo silar zargin da ake shekara shida yana tsarani to wanda ya aiwatar da wannan abu ai abin da aka fi so in har haka ne zargin ya tabbata a kansa to a mai hukunci ba wanda ya fi karfin doka kamar inda doka ce yake ganin ita ce ta bashi dama ya abin da yi in kuma a'a gidan soja bai baka wannan bayani ba to ai akwai act da aka yi na freedom of information 2011 ya ce in ka tura sako a kowace ma'aikata ma'aikata ta jama'a idan har ya kasance sati biyu ba a baka wannan sako ba kana da dama ka tafi kotu na haka in ka tura sati biyu ba su baka dama ba ba su baka a rubuce ba to ka shirya lauyoyinka su rubuta cajin duk da ya kamata a yi a je a shigar da abin da ake cewa direct complaint a shigar da maganar nan kotu a kai karar bangaren soja kotu domin a nema wa Abbas haƙƙinsa in dai har gwamnoni za su kai shugaban ƙasa kotu yi nasara shugaban ƙasa ya kai gwamnoni kotu yi nasara to babu hujjar da wa'ansu agencies din irin waɗannan da ba za a kai su kotu kotu ta kalla ba domin na sha faɗa kotu in ka kalli logonta mace ce idanta a rufe da sikeli da takobi abinda ta sani section gaskiyar ka tafi da kai to in ka tsaya ka kalla gidan soja in sun ce suna da dokoki da suke da shi shi yasa haka ta faru to ai kundin tsarin mulkin Najeriya gaba yake da duk wata doka da take a ƙasa ko ta jiha ko ta local government ko ta state ko ta wani agency to ya zama wajibi barkata family ka ƙarasa raguwa taran nan wurare irin namu na masu jimurin kare haƙƙin ɗan adam in har ɗan adam ya taso ya kawo kukansa to mu muka san hikimomin da muke bi mu yi mu nema mai haƙƙinsa na san ka sani to ina mai roƙonka zancen abaz ya fito a ita murna ana tafi ba shi ne kaɗai ba haƙoƙin abaz da aka danne shi kuma wancan da ake zargin ya yi. idan har ya yi ɗin me hukunci da zai biyo bayansa don ba wanda ya fi ƙarfin doka tunda duk nisan jifa ƙasa zai faɗo duk mai kakin da zai tunanin kakinsa zai sa shi aiwatar da abin da bai dace ba na karya doka ko mai fararen kaya yana rike da wata babbar kujera ta gwamnati ko ta jiha ko ta lokal gamma zai amfani da ita ya aikata abin da bai dace ba to ai doka na jiransa ko ta jira take su ina mai baka shawara a yi ƙoƙarin haɗa lauyoyi da za su tsaya su jira in an baka abin nan a rubuce a kalla ya dace to shikenan in bai dace ba a tafi kotu kotu ita ce za ta nema dan adam nan haƙinsa kuma a nemi kuɗaɗe masu yawa a bisa dan neme haƙoƙi da ake wannan ƙwaya ukun da na faɗa wato sashi na talatin da hudu sashi na talatin da biyar sashi na talatin da shida na fundamental human right na constitution ɗin najeriya na alif ɗari sha tara da casa'in da tara wanda aka yi mai gyara 2011 domin duk wanda aka taba mai wannan shi yake da dama haƙƙi ne na ɗan adam to an taɓa haƙƙin abbas ya kamata a nema bas haƙƙinsa wannan shi ne mafita amma in ba haka ba to ai an kashe maciji ne ba a yanke kan ba idan mata a abbas burinta kawai ga a bas, to shi kuma a abbas haƙoƙinsa ya za'i da su in dai ba shi ya yafe ba to ko allah subhanahu wataala baya yafe haƙƙin wanda aka zalunta kuma shi ya ce a tashi a nemi haƙƙi in a wajen neman haƙƙi nema mutum ya rusu, to Allah zai bashi lada wannan shine roƙo na a gare ka honorable president mr president wurare irin namu dole sai mun jajirce haƙoƙi za su fito ga duk wanda ake zaton an zalunce shi so aiki sabo yanzu a yi ƙoƙarin yadda za a ƙara sau annan haƙoƙin tara akan abas don ka kalli abas ya shiga wani yanayi yana buƙatar kulawa ta lafiya dokar taimako da abin da duk aka bashi ya je kuma ya buge a wurin neman lafiyarsa bacin ga wa'anda ake zargin sun azabtar da su sun azabtar da shi ba a san kuma matsayinsa ba a tare da su in har su suka yi to a nemi kuɗaɗe masu kauri su biya kuma su ɗauɗa wainar abin in an tabbatar haka ne wannan shine shawarata